zamana abaja ana ta hasa mai ma a kamar mai Take ta mana abada ana shaka haye ma amadu kalle da kyawo zanne da kyawo amadu kan falakin sarkin fada kalle da kyawo zanne da kyawo amadu kan falakin sarkin fada ka sanin galadi man kalo kwaro kake mai ban tsoro dan hashim kanan sarkin kano baba kwaro kake ba za kawa dan hashim kanan sarkin kano ka idu baro ka waka yi ko me kajiya kariya ka idu baro yaro ka ya karya kai. Sake ta mana da ana jaka ma Amadu. mai daraja da wambai dan Hashim kanan sarkin Kano. Na so zuwa birnin Kano. Sai aka ce za a zuwa waka Kano kai waka. Eh, na so zuwa birnin Kano. Sai aka ce za a zuwa waka Kano kai waka. Ni bai zai ta barbe ya aika zubin sarkin Kano. Eh, kuma bai zai yawon ya nan ai ka zubu sarkin Kano. In wata ne ta yi. Ita ne iya ita zanuwa ko Kano. In wata ne ta yi. Ita ne iya ita zanuwa sarkin Kano. Mm. Da ke da mana abada ana da aka haye amadu. Mm-hmm. mai daraja da wambai dan adam kanan amadu shika na azane ka bani kudi in tai haji ka dawo bisa masandi ina rama zakidi yin doyin gidan wambai kakka da kaya ban zuwa komori ke yin doyin gidan wambai kakka da kaya ban zuwa komori ki mm. kake da mana abaja ana ja kaye amadu mai daraja da wambai dan adam kanan ka zane gidan rediyon kaduna eh, yaban jaha birnin kano zane gidan rediyon kaduna eh, yaban jaha birnin kano zane gidan rediyo na sokoto eh, yaban jaha birnin kano zane gidan rediyo kaduna yaban jaha birnin kano zane gidan rediyo na iko yaban jaha birnin kano zane gidan rediyo na borno yaban jaha birnin kano zane gidan rediyo na borno

Yejene jirgin sama ai jejina. Yejene jirgin kasa ai jejina. Yejene motoci ai jejina. Yejene kera makamai ai jejina. Yejene tasoci ai jejina. Yejene mashin hawa ai jejina. ejiniyin bas ba hawa an jejina ejiniyin motan noma an jejina ejiniyin galama shanu an jejina ejinin ban ruwa na lambu an jejina ejinin shirya takaloma an jejina ejinin shirya agogo an jejina ejene ye longo bi aje tana baba be je ale a yero na jena, tana birnin Kano jero yana birnin Kano ko dawa tana birnin Kano jero yana birnin Kano ko dawa tana birnin Kano wasu sun yi ta gaire biyo na banza ko zai zan kwabo ba su ba kowa sa tammulo ka dai suka ke da mana a ba na ana ka ye koya sun yi gidan rediyo na karya ko zizon kwabo ba su ba kowa satan malo da dai wayo ba ya saka ta ba sai dai na ta babu dadi, wa tsawon wani kai